Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Masu ware Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. 'Yan ƙasar Somalia su sama da mutum ɗari ne aka sake daga gidan yarin ƙasa habasha aka kuma danka su ga gwamnatin ƙasar tasu waɗannan mutanen dai sun isa magajishu babban ƙasar ne a jiya asabar kamar yadda jami'in gwamnatin ƙasar jami'an gwamnatin ƙasar suka shaidawa wannan gidan rediyon waɗannan fursunoni da suka kai har su ɗari da goma sha hudu wasu su sun sauka jirgi ne cike da murna tare da yin sujada suna nuna farin cikinsu dama kafin isowansu 'yan uwansu sun yi da fifi a tashar jirgi suna jiran su wanda wasu har kukan daɗi suka dinga yi a bayanar jama'a jami'an gwamnati sun shaidawa kafofin yada labarai na cikin gida cewa an tsare waɗannan mutane ne a kan laifuffuka daban-daban ciki ko har da shiga cikin ƙasar ta somaliya ba tare da izini ba jakadar ƙasar ethiopia wato habasha jamaluddin mustapha wanda ya yi wa waɗannan fursunoni rakiya zuwa gida ya ce sake waɗannan 'yan ƙasar tasu wata alamar cewa da ke nuna kyakkyawan dangantaka ne tsakanin wato kasashen biyu wasu daga cikin waɗannan mutanen ko an yanke musu hukuncin shekaru ashirin ko mafi don haka don haka sake su wata alama ce na cewa akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin kasashen biyu sake waɗannan dai ya biyo bayan wata tattaunawar bayan fage ne da prime minister ƙasar na somalia shi da takwaransa na kasar habasha hele mariam deslaine suka yi a lokacin da suka haɗu a taron ƙungiyar tarayyar afirka zagaye na 29 wanda aka yi a kwanan nan a addis ababa wani bom ya tashi a sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙasar somaliya ya kuma yi dalilin mutuwar wata yariya kuma ya jima mutane goma sha bakwai rauni kamar yadda wani jami'in gwamnatin ƙasar ya shaida wa murya amurka shi dai wannan bom wata yariya ce ta ɗauko shi ba tare da sanin me ya ta ɗauka ba kuma ta zo da shi gindin itace cikin sansanin tana wasa da shi inda mutane suka taru inda bom ɗin ya tashi nan take ya kashe yarinyar kana wasu goma sha bakwai suka ji rauni ana kan hanyar kai wannan yariya asibiti ne sai rai ya halinsa in ji babban jami'in 'yan sanda da ke sansanin khalif muhammad ali jami'in ya ce yana zaune ya ji kara mai karfin gaske inda nan take garzaya a wannan wurin inda ya taras da wasu mata na kuka yanzu haka dai an tabbatar da mutane goma sha takwas ne suka samu rauni iri daban-daban biyar daga cikinsu kuma yara ne malam abdullahi nuru wanda abin ya faru gaban idanunsa ya shaidawa murya amurka cewa yaran da suka samu raunin suna tsakanin shekaru goma ne wannan lamari dai ya faru ne a ƙauyen ari ade wanda ke arewacin las north a babban hedkwatan gundumar wannan wuri dai yana ɗauke ne da dubban 'yan gudun hijira labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump jiya asabar ya kaddamar da wani katafaren jirgin ruwan yaƙi wanda za a kashe kusan dala amurka miliyan goma sha uku domin inganta shi da kayan yaƙi wanda shugaban ya ce zai aike da dubban sakonnin gargaɗi ga sassan duniya daban-daban kuma zai sa abokan gabar amurka su kaɗu kaɗuwa irin ta tsoro shi dai wannan jirgin bayan an kwashe shekaru ana jan kafa wajen samar da shi musamman wajen kashe miliyoyin daloli jiya dai ana iya cewa an kawo karshen wannan domin ko jiya ne shugaba trump ya kaddamar da wannan jirgi mai ɗaukar jiragen sama a tashan jirgin ruwan da ke jihar virginia shugaba trump ya ce muddin wannan jirgin ya gitta teku to tilas ne abokan gabansu su shiga taitayinsu domin wannan zai nuna cewa fa ga amurka nan tafi kuma tafi da dukkan karfinta ya ce wannan jirgi zai zama wani jan kunni ne ga zai zama jan kunni ne wanda kuma zai hana su faɗa da kowa ya ce amma fa idan aka samu rashin jittuwa kome na iya faruwa kuma su ne za su yi nasara da ƙarshe shugaba trump ya soki lamirin gwamnatin da ya gada na cewa ba bata baiwa sojoji wadatattun kuɗi ba domin su gudanar da ayyukansu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai samar da wani taron gaggawa gobe litinin idan allah ya kai mu domin tattauna karuwan wato duba karuwan tashe-tashen hankulan da ke karuwa tsakanin isra'ila da falastinu domin ko a asabar sai da faɗa ya kaure a cikin tsohon birnin kudus inda dubban musulmi ke shiga suna ibada amma kuma aka hana su abin da ya tilasta su gabatar da sallansu a wajen wannan ginin wannan wurin kuma shine inda yahudawa ke kira babban wurin ibadarsu tun da farko dai jami'an kasar isra'ila sun biɗi gidan wani ba bafalestini a gidan sa'ad da ke bakin kogin jordan ya sauka gidan kuma ya daba wasu mutane wuka ya kashe su har lahira lokacin suna cin abincin dare To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar yau shirin zai duba rikita-rikitan zaben kananan hukumomi ne da aka yi a jihohin jigawa da kebbi inda kuma jihohin biyu babban jam'iyyar adawa ta pdp ba ta shiga zaben ba musamman a jihar jigawa yayin da kuwa jihar kebbi jam'iyyar ta so shiga amma kuma abin ya zo da gardama duk da yake ta shiga amma dai a ƙwararren lokaci bari mu faro da jihar kebbi idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin yan kwanaki kaɗan da so gabata ne mu kawo muku takon sakan da aka yi tsakanin jam'iyyar ta pdp da hukumar zaben jihar wata ta ce ba za ta bari jam'iyyar ta shiga takara ba domin ko ta makara wurin ba takardunta na shiga takara amma daga bisani an ba ta dama ta shiga zaben to sai dai duk da yake an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana amma kuma zaben ya bar baya da kura bayan bayyana sakamakon zaben da jam'iyyar mai mulki ta lashe kujeru 220 yayin da jam'iyyar adawa ta PDP ta samu kujeru biyan na kansila a duk faɗin jihar. Dan takarar shugaban karamar hukumar Argungu Alhaji Umar na Amore ya shaidawa Murtala Faruk Sanyi da cewa ai ba zabe aka yi ba. Murtala ya tambaye shi to me zai ce an yi? Kyabi ba zabe an kai ba. An dai abin da aka dama kuma idan an san kunya an ji ta jam'iyyar da an ce babu ta an zo ranar zaɓe ana sa kuri'u cikin akwatin ne ana ba ejen ejen ɗin mu kashi ana tura kuri'u ni wallahi in an ce min abin da ya faru zai faru ba zan yadda ba saboda zaɓen adalci ya kawo mutanen ga ga shugabancin da suke bisa yau to don mi za su jin tsoro a yi zaɓe na gaskiya hankali na ma ya tashi kamar ba ƙuri'un ba ne da aka jefa su ne aka kirga wanda ya ba da wannan sakamako misali da ya kada mahiyar 'yan takarar jam'iyyar pdp abin da ejen ejen ɗinmu sun ka kawo muna yana da bambanci da abin da hukumar zaɓe ta faɗi wanda ke na yi mamaki a ce wanga abu ya faru ga jam'iyya mai taken canji to kamar akwai wata al'ada da mutane suka ɗauka a yanzu a lokutan zaɓe shine a aƙidan nan ta a kasa a tsare a raka kuma a bi ko kuma da sauransu shin ba ku yi wannan ba ganin cewa sakamakon da aka baku shine ainihin kuka raka kuka tabbatar da cewa shine hukumar zaɓe ta faɗi alhaji mutala ni runwa ta hadda halbi an kai da an wace mutane soja ya zo da bulala yana ba mutane kashi yana dukan mutane an yi halbi ai dole kowa ya wace to kaman yanzu wani mataki kenan kuka dauka ko kuma za ku dauka gani da sakamakon wannan zaben muna nan muna studio din abubuwa mu gani to sai dai jami'a mai mulki a jihar ta ce wannan zuke ta mallaki ne domin ko ga abin da jami'in yaɗa labaranta alhaji sani dododo ke cewa to ai abin magana tambayar farko ita ce idan ba zaɓe jami'ar apc ta ba ya an kai jami'ar pdp ta samu kansuloli guda biyar abu na gaba kuma shine a dubi tarihin siyasar jihar kabi fannin hukumar zaɓe ta jami'ai zaman kanta ipdp ta zama ta shekara takwas tana mulki a jihar kebbi kuma sun yi zaɓen lokacin gama sau biyu a dubi sakamakon yadda aka gabatar da wancan zaɓe na lokacin pdp da wanda an kai yanzu nan da ba a naɗe gashi sun samu guda biyar sun manta da tarihin abin da sun kai ba su karan kansu masu wannan abin nan wannan korafi din su yan jam'iyyar pdp baya ga kuma in ka dubi tarihin siyasar jihar kebbi babu sadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha ta tahi tare da jam'iyyun siyasa gaba ɗaya irin wannan lokacin mana an ba kowa dama saboda tun cewa wai dan bidiyo ma shi kawo korafi cewa ko ai nadi ko ko an zo an haɗa kai da wani to eh an haɗa kai an ka haɗa kai amma an ka ba dama kwamitin zaɓe abin nan kasu guda biyar suna ganin kamar an yi arin gizon ƙuri'u an tarwatsa masu zaɓe wasu wurare an daddahe ƙuri'u an tura jami'an tsaro an dai abubuwa da dama su har ciki ko har da sauya sakamakon zaɓe a wasu wurare. to amma abin da annan in ma haka ɗin an gaura son ka ce eh, akwai shaida in suna ƙwaƙwalar shaida su ba suwa sannan kuma ai kotu tana nan ai <laughs> kai ba kai ɗan jarida su ta kotu don mu ga mun ɗauke ta mallasu ko kuma ce abin da shashi faɗi. ko a gatan gatan ka. Shi ma shugaban hukumar zaben Aliyu Muhammad Mera Murtala bai kyale shi ba domin Murtala ya tambaye shi ko me zai ce game da zargin da ake yi cewa hukumar zaben ta haɗa kai da jami'a mai mulki domin sauya sakamakon zaben. To alhamdulillah mu dai bisa ga sakamakon da muka samu duka jihar Kebbi an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma gwargwado an samu nasara ga zaben saboda dukkan hitowar mutane wanda ya gani zai san da cewa lalle mutane sun karbi kira kuma sun yadda za a yi musu adalci sun zo suka jefa kuri'a kuma aka tabbatar da ita sannan masu korafe-korafe gaskiya ne akan samu 'yan kurarra saboda abu na jama'a ne ma'aikatanmu suna da yawa sun haka in an ce an samu kurarra wurare daban-daban 'yan ƙananan kurarra to waɗannan ba mu iya musu da su amma manyan kurarra ko kuma a ce mutum ya ci zaɓe ga ward kansula ba a bashi ba ba za mu yadda da ita ba kuma ba ma za mu tabbatar da cewa an yi haka nan ba suna zargin cewa kamar jam'iyya ta apc wadda ita ce take mulkin wannan jiha kamar ita ce watakila ta yi amfani da jami'an wannan hukuma don ganin cewa an mirda sakamakon zaben ta kowane hali me zaka ce dangane da wannan zargi to wannan mu ba mu tabbatar da wannan ba kuma a bisa ayyukan da mun an kai a jihar kebbi duk abin da mun yi tare da ejen ɗin su an yi duk inda mun ka je sai mun tambaya ina ejen na pdp to kuma su ke ba da agent to ban sa ran da cewa za a zo ba ga agent su ita a je wata gwamnati za a cewa ta je ta same su duk abin da an kai tare da su an kai don haka in har a ce gwamnati ta tahi abin da ban san da shi ba to tare da su an ka shirya suka yi abin su shi ko shugaban kungiyar kare 'yanci da ci gaban matasan jihar Kebbi, Comrade Adamu Garba Gulma, wanda ya jagoranci kungiyoyi masu zaman kansu wurin sa ido a zaben, ya ce su kan sun kasa gane abin da aka yi a wannan al'amari. Shin zaɓe ne ko ko naɗe? Ga dai abin da ya shaidawa Murtala shi ma. har yanzu kungiyoyi muna nan muna kiraye kiraye domin ga cewa zaɓukan ƙananan hukumi ya tashi daga ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ya kuma ƙarƙashin hukumar zaɓe ta ƙasa domin mutane su samu adalci a kuma zaɓe ba tare da azan cewa jam'iyyu da suke mulki a gwamnatin jihohi suke yin tona mena ba wanda haki har yanzu ya kasa ba talakawa da daga gara su samu 'yancin zaɓen wanda suke so wanda ke mafi akasarin abin da aka yi a jihar kebbi ya zama kamar ɗorin ɗorin ɗogo zona an kai mafi wani tsaye da 'yan a karkaru na wasu jam'iyyu a takamamme waɗanne irin abubuwa ne wannan zaɓe ya kunsa wanda kuke ganin ba su kamata ba to takamamme abin da ya kamata shine ya kamata a samu internal democracy a ganin jam'iyyu shine a ba jam'iyyu su ba talakawa from su zaɓi mutanen da za su wakilce su ba irin kamar yadda ya kasance wani zan kanan kanan shugaban fati ne ba a bashi takara wani makusance daga wani lida na fati a bashi takara wani a wani makusa wani abokin wani ne wani yaron wani ne wanda yake ba shine zaben talakawa ba talakawa suna bukata a ba su dama zaɓen kansiloli ya kamata a ce akwai wasu wanda aka ce ma polling unit executive bayan ward executive watan shugabannin mazaɓu bayan su akwai kuma wasu shugabannin ruhuna wani ki dokar jam'iyyar apc ta ce waɗannan mutanen su adda haƙƙin zaɓen 'yan takarkar kansuloli wanda ke a dukkan alamu bisa zagayen da mun kai ba kan kai ba idan muka dibi jam'iyyun adawa kana ganin sun sami wato adalcin da ya kamata a lokacin gudanar da wannan zaɓen. a ƙarshen gaskiya jam'iyyun adawa ba a musu adalci abin da ya kamata ba saboda tun tashin harko ita hukumar zaɓe ta jiha ta hana masa takara da baya bayan sun tunkari kotu sai aka ce an ba su dama su shigo wanda ke basu su samu damar da suka zamu kamfen suka sayar da manufofinsu ga talakawa ba wanda ke sun zo kudanin lokaci to daga jihar kebbi sai kuma jihar jigawa inda can ma aka kai ruwa rana tsakanin jam'iyya mai mulki da jam'iyyar adawa ta pdp domin ko yanzu haka kotu ta hana gudanar da zaben a jihar jigawa amma kuma hukumar zaɓe ta yi gaban kanta ta gudanar da zaɓe wannan ne yasa jami'ar ta sake garzayawa kotu domin ganin an jaddada haramta wannan zaben kamar yadda barista yakubu ruba wanda shine shigar da wannan batu a kotu a madadin jami'ar ta pdp ya shaidawa nasiru adamu kaya a wasu a abuja dalilinsu na ɗaukan wannan mataki alhamdulahi ah, mu dai a matsayinmu ba 'yan najeriya kuma mutane masu bin doka da oda a ah, zan iya tuna cewa ranar sha biyu ga watan shida a ah, babbar kotu ta tarayya wadda take abuja karkashin mai shari'a jesus sabiu yahuza ta ba da umarni cewa hukumar zaɓe ta jihar jigawa kada ta gudanar da zaben da ta yi niyya ranar 1 ga watan bakwai har sai dai idan ta sa sunannakin 'yan takarkarin pdp waɗanda suka biya kuɗin takara kuma suka cika duk ƙa'idan shiga zaɓe wanda suka biya naira miliyan eh, hudu. kotun ta ba da wannan umarnin muna jira a matsayinmu na lauyin waɗanda suke ƙara ko kuma wanda suka cancanta su wannan zaɓe eh, muna jira ko yau ko gobe eh, hukumar zaɓe bata tuntuɓe mu akan cewa ta yadda za ta yi zaɓe da mu kamar yadda kotu ta ba da umarni ba so da ka suka tafi suka yi zaɓensu a ranar ɗaya ga wata suka rubuta abin da suke so suka yi abin da suke so domin mu ba za mu iya kiran wannan abun da aka yi a jihar jigar ranar ɗaya ga watan bakwai a cewa zaɓe ba a'a dalili ku shine kotu ta ce kar a yi to idan kuma kotu ta ce za a yi ban gama halokin da zai tashi kara tsaye ba ɗaukaka ƙara kai ba ba wani mataki ka ɗauka ba to in dai haka ne a najeriya a yanzu kotu za ta ba da umarni kar ka yi abu baka ɗaukaka ƙara ba akwai wasu yanayi wanda in kai kaga baka gamsu ba za ka iya zuwa kotun sama don haka aka yi kotu ta ɗaya ta biyu har ta uku ah, amma a wannan ba su yi komi ba ba su ɗau mataki ba ba su ɗaukaka ƙara ba kara tsaye suka je suka gudanar da zaɓe so uh, akwai tanadi da yawa da yawa waɗanda uh, dokar najeriya ta, ta ajiye wanda idan haka ya faru ga hanyar da za bi uh, idan haka ya faru shine lauyin waɗanda su suka ga ba a musu adalci ba ko kuma ba daidai ba sai su rubuta kotu wanda mu mun rubuta kotun uh, federal high court ta dutse yanzu cewa an yi zaɓe ko kuma an yi zaɓen nan ɗaya ga watan bakwai bisa saɓanin umarnin kotu so da haka menene mataki abin yi shine waɗanda suka gudanar zaɓe wato shi ciyaman ɗaya hukumar zaben jihar jigawa kwamishinoninsa eh, guda shida a eh, shugaban hukumar zaɓe eh, ta tarayya wanda ike dutse saboda shine ya ba su kayayyakin aiki suka gudanar da zaɓe da sanin cewa kotu ta ba da umarni kai wannan zaɓe so suna cikin waɗanda muke neman yanzu kotu ta tabbatar an kama su don an a tura su gidan yari bisa aikin da suka yi wanda ya saba wa eh, kotu ranar ɗaya ga watan bakwai. To da yake mai shigar da kara a madadin jam'iyyar ta PDP a jihar Jigawa ya ambaci mutane bakwai ne suke kara. Ciki ko har da shugaban hukumar zaben jiha da kuma na tarayya wanda shi ne ya ba da kayan zaɓe domin gudanar da wannan zaben Mun neme su domin jin hujjansu na kin bin umarnin kotu amma har lokacin haɗa wannan shiri ba mu samu ko ɗaya daga cikinsu ba da zarar mun same su za ku ji nasu hujjan abin da ya sa suka gudanar da zaɓe a kuma lokacin da suka gudanar da shi yanzu amadu murtala faruk sanyinna da nasir aramai hilkaya da mahmud kwari ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Kamar yadda alƙaluma ke nunawa baya ga ofishoshin jami'an tsaro yanzu haka akwai makarantu asibitoci da kuma gadoji da dama da aka barnata a jihar adama borno da kuma jihar yobe wanda masu ne rikicin na boko haram ya fi shafa kuma wannan lamarin ya kai yanzu wasu wuraren ma ba a samun isa gare su musamman ma a wannan lokaci na damina kwayan kwanakin nan ma sai da wasu al'ummomin da suka koma suka sake fada wani halin ne yasu arewacin jihar adamawa biyo bayan rugujewar gadon micika wanda ma ita ce ta hada yankin micika madagali da ma sauran sassan jihar to kowane hali irin waɗannan jama'an da suka koma ke ciki a yanzu abdullahi baza ya koma bai hali da ma fargabar da suke yi a yanzu to halin da ake ciki yanzu da yake musamman damuna da yake akan kama yanzu gadojinmu da hanyoyi inda akwai wurare da yawa wanda an jefa bom kan hanya yana lalace akwai gadoji da aka kakkarya wanda muna bukata a cikin hanzari idan zai samu a samu a yi kokari a gyara mana ko gadoji na wucin gaji irin wanda sojoji suke yi mun ya kamata a zo a mana a wannan wuri domin mu samu ƙetarawa da sauƙi ba fata muke ba idan wani abu kuma zai zo yadda za a gudu kuma ba hanya fa saboda haka muna buƙatan gwamnatin tarayya ta juyo da hankalinta ta zo ta gyara gadajen nan da hanya da aka samu a wannan lokaci ya ɓaɓɓaci gabaki ɗaya a gyara mana shi idan aka gyara mana za mu samu sauƙin rayuwa akwai asibiti akwai makarantu da ike sun samu matsala a wannan lokacin musamman asibiti wurin karɓar magani idan ka je yanzu abin tausayi kamar bukka aka yi aka zauna ana karɓar magani magani baya son zafin rana a yadda kullum muna jin doktoci na faɗi saboda haka muna roƙon gwamnati su dawo da hankalinsu domin a gyara mana wayannan. A kullum dai aka mazargi gwamnatocin waɗannan jihohi ne da shakulatin bangaro game da halin da waɗannan al'ummun da suka koma ke ciki. batun da gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila ma ke musantawa mu na gwamnoni mun yi mitin ah, da shugaban kasa muhammadu buhari an ce za a zo a fara aiki to mu da mu gadajin mu nan ne da hanyoyin mu to har yanzu ka ga dai mun da faru da gada a can ah, micika da wayansu wajaje ma gadajin duk na yankewa gwamnatin jiha ba mu da wayan kudaden da zamu yana yi kuma aiki ne dama hakki ne na federal government su zo su yi wannan aikin to har yanzu ah, muna jira mu gani eh, a zo a fara wayannan ayyuka hanya kuma a gera gadaje na dole ne kamfanoni da aka ba su aiki nan su zo su gina wayannan gadaje ba tare da bata lokaci ba ina bu nima ina kiran firar game da babban murya don Allah alkawarin da aka yi za a zo a gera mana wayannan wajaje a matsa wayannan kamfanonin su zo su yi wannan aiki to wai ko me wakilan waɗannan al'ummu ke yi ne Mr. Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar Madagali Micika ya bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu um, majalisar tarayya ta yi mahaura akan gadajinan har ma ta da umarni a kan gwamnatin tarayya ta gyaggyara wa'annan gadaje ba tare da bata lokaci ba amma a gaskiya har yanzu dai a yi jinkiri a kan wannan aikin mu dai muna kira har yanzu shugaban kasa President Muhammadu Buhari ya sani cewa a Adamawa ba gadajin tafiya musamman in ka tashi daga Hong zaka je Michika zaka je Madagali zaka je Gwaza su sani ba gada ba gadaje duk arga aka karya kuma su sani tattalin arziki wannan kasan arga a karyata so ya kamata shugaban kasa ya ɗauki mataki na musamman akan gadaje nan wannan koke-koken al'umma mu ya yawa a kai ya kamata shi shugaban kasa muhammadu buhari ya fito ya yi wannan aikin da zafinta da batu rijiyoyi kuma fa rijiyoyi na da dama suka lalace kuma a yanzu haka dinan muna da karancin ruwan sha muna kokori duk yadda za a yi a kan gwamnatici na jiha da gwamnatici na da gwamnati na tarayya da na local government su haɗa kai mu ma dole ne ko da muna da shi ko ba mu da shi dole muna sa hannu kamar 'yan majalisar wakilan su ma takwarorinsu na dattawa sun ce fa abin na damun su sanata binta masu garba 'yan majalisar dattawa ta ko bayan irin kokarin da suke yi a yanzu farkon kukan da muka yi mu mutanen north east membobi na cikin eh, majalisar tarayya da kuma na dattawa kukan da aka san taya gwamnati za ta zo ta sauwaka ma mutanen da suka samu wani irin suka halin na cikin masifa da bala'i da rashi da aka samu da kuma ayyukan na gwamnatin da aka bi aka lallace kamar hanya asibiti wutar lantarki da kome sai aka sake ɗauka wani kwamiti a sa sai kuma kuma sake yin kukan akan wannan gadojin nan da aka bi aka bindige lokacin masifan boko haram aka ce muna sun yadda an yadda an amince ko a cikin bajet na shekarar da ya wuce an sa kuɗi aka ce yanzu aka mun yi magana a kan flow of the amin? mean a cikin eh, eh, zawarin majalisa aka kawo kukan wannan gada ba gada ɗaya ba ba gada biyu ba jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya ne ma kamma leka wuraren da aka kwato a waɗannan jihohi domin sanin halin da ake ciki sadu bello shine jami'in hukumar ta nema mai kula da jihun adama da taraba wanda yanzu haka aka da abuja ya ko bayyana irin abubuwan da suke yi domin taimakawa. Mu a shirin a hukumance na ba da agajin gaggawa ta kasa duk wanda yake shirin komawa inda zaman lafiya ya samu mukan tallafa musu da abin da za su ci da wani dan small kayayyaki na ayyukan gida na yau da kullum don su samu dama su koma gidajensu. Idan ba mu ba su anan ba mukan bi su da shi ne har gidajensu idan suka koma. Mun yi haka kananan hukumomin Maiha da Hong da Mubi North da Mubi South da madagali da micika inda suka samu komawa kawo yanzu ma kusan kashi hamsin zuwa sittin na waɗanda rikicin na boko haram ya tilasta wa yin gudun hijira sun koma yayin da kuwa bangare guda gwamnatin najeriya ke ma tutiyar ta da koma da al'ummomin da rikicin na boko haram ya shafa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an yi dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi kula school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma paris ga ambassador america akwai ambassador a rasha akwai ambassador italiya a ambassador mexico akwai ambassador holland akwai ambassador german ga ambassador a aikin talakawa sun katai idan su kulla zumunci mu da su talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba domin ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.